Kyakkyawan labari, Ruƙayya wayya tana gab da karɓar sadakin Afakan Lahu. Tsohuwar jarumar wato Ruƙayya Dawayya ta kusa zama amarya a yayin da shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano Ismail na Abba Lahu yake gab da yin wuf da ita. To da alama dai an kusa a sha gagarumin biki a masana'antar Kanewood wanda aka daɗe ba a yi irinsa ba. tsakanin tsohuwar jaruma kuma mai shirya fina-finai a masana'antar wato rukayya dawayya da kuma sabon mijin nata wanda zai yi wuf da ita wato shugaban hukumar tasha fina-finai ta jihar kano ismail na abba afa kallahu to wannan al'amari dai an dade ana magana a kansa wanda tsohuwar jarumar da kanta take wallafa abubuwan da suka shafi soyayyarsu tsakaninta da afa kallahu sannan kuma kusan duk lokacin da afa kallahu ya yi wata wallafa akan shafinsa na sadarwa sai an ga rukayya ta yi comment a ƙasa wato sai ta tofa albarkacin bakinta akan abin da afa kallahun ya wallafa wannan kuma wata wallafa ce da muka ɗauko daga shafin rukayya da wayya, wadda ta yi akan sanyin zuciyar tata wato afa kallahu inda ta ce samun masoyi na gaskiya a wannan zamanin da rashin gaskiya ya yawa sai ƙarfin addu'a alhamdulillahi ya rabbi lakal hamdu wa shukur Allah na gode maka da ka amsa addu'ata khairun nas manyan fa'un nas wato a ƙarshe ruƙayya da wayan larabci ta yi inda ta ce khairun nas manyan fa'un nas wato mafi alkhairin mutane shi ne wanda yake amfanar da mutane wannan kuma wata wallafa ce daga shafin afa kallahu wadda ya yi ta cikin harshen turanci amma a takaice da hausa cewa ya yi ina roƙon allah ya mana afuwa imaninmu ya zama maɗaukaki kuma Allah ka kare mana ruhinmu daga dukkan sharri amin juma'a mubarak wato dai abakallahu ya yi wallafar ne a ranar juma'a wanda kuma idan kun lura a ƙasan wallafar za ku ga hajiya da sa ikon Allah wato mama su ta yi magana inda ta yi wani irin salon rubutu wanda idan za mu karanta sai dai mu ce ango ka sha ƙamshi wato dai mama ta yi magana ne da siffar tsokana kamar yadda aka santa a ko da yaushe inda ita ma ruƙayya Dawayya wato amarya ba kya laifi ta ce amin ya rabbi abbana sai kuma ta saka fuskar ɗan aljannin na na chatin wanda yake nuna alamar soyayya wannan ma dai wallafa ce daga shafin afa kallahu inda a wannan karan kuma ya ce alhamdulillah laraba ta ba wa ranar samu kowa ya nema da ke ya samu allah ka haɗa mu da dukkanin alherin da ke cikinta ya kare mu da dukkanin sharrin da ke cikinta wato dai wannan wani kirari ne da malam bahaushe yake wa ranar laraba shine afakallahu yayi anan idan kuma kun lura a ƙasan wallafar za ku ga amarya ruƙayya da wayya ta yi magana inda ta ce amin ya rabbi my excellency sai kuma ta ƙara da fuskokin chatin har guda biyu waɗanda suke nuna alamar soyayya a wannan karan ma dai mamada su ta yi magana inda ta ce allahumma amin